mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locos a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kun watan Ramadan. Yau Alhamis 11 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin Suratul Anbiya'i. Jiya mun tsaya aya ta 80 yau za mu tashi aya ta 81 wa li sulaiman riha asifatan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa li sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين jiya mun karanta kissa annabi Dawudu da annabi Sulaiman da hukuncin da suka yi kuma Allah ya sa daidai da fahimta hukuncin ya kasance ga annabi Sulaiman amma Allah ya ce da annabi Dawud da annabi Sulaiman dukkaninsu ya ba su hukunci da annabci Allah ya ci gaba da yabon annabi Dawuda yake cewa wa sakharna ma Dawud aljibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilina muka sawwake ma annabi Dawuda manya-manyan duwatsu da kuma tsuntsaye suna tasbihi tare da shi mun kasance masu aikata haka wa allamnahu sanata labusin lakum muka koya mai silke domin ku lituhsinakum min ba'sikum domin ta kiyaye ku lokacin yafunan ku fa hal shakirun ko za ku gode wata Allah ya ce mun annabi Dawuda da irin bai wadda ya yi mai to dama su biyu aka ambata cikin waccan ayar da aka ce sun yi hukunci Allah ya fahimtar da annabi Sulaiman annabi Sulaiman da annabi Dawud annabi Dawud da annabi Sulaiman bayan Allah ya yabi annabi Dawuda a ayoyin da ke bayan sun yi hukuncin sai Allah ya biyo da yabon annabi Sulaiman da shi ma irin mulkin da ya bashi da irin bai da ya yi mai sai Allah ya ce wa li Sulaiman riha ai wa sakharna ma Sulaiman li Sulaiman riha ce ya ce wa sakharna ma a Dawud al-jibal nan kuma wawu wawul ataf ce ai wa sakharna li Sulaiman al-jibala shi kuma annabi Sulaiman li Sulaiman riha shi kuma annabi Sulaiman muka sawwake mai iska asifatan mai karfi tajribi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wannan iskan yana gudu da shi zuwa ga wannan garin da muka yi albarka ciki ne zuwa wannan kasar da muka yi albarka cikin ce tare ce kasar sham duk da ka ce kasar da aka yi albarka cikin ta cikin qur'ani to ainihin kasar sham baitul maqdis sai Allah ce muka sawwake mai iska mai mai karfi tana gudu zuwa kasar da muka yi ma albarka wa kunna bi kulli shay'in alimina mu kasance ga dukkan komai masana muke Allah cikin abin da ya ba annabi Sulaiman shine wannan iska Allah ne ya gaya muna iska ce mai gudu amma bai gwada muna irin gudun da take ba cikin suratul saba ya gaya muna wali Sulaiman ya ga ya gudu wa ومن الجن من يعمل بين nan da yake tajribi amrihi tana gudu da umoni annabi Sulaiman shi ke ba ta umarni a shagudun da ta kai cikin sautin saba yake wani Sulaiman riha wa wa wa shahar annabi Sulaiman mun sauke mai iska in ana tafiya da safi in ya fito yana tafiya iskan zai yi gudu na tafiyar wata daya ga dawowa ma gudu na tafiyar wata daya haka haka ta sauri ce annabi Sulaiman kusa haka aljannu ya kwashi aljannu da sun tsaye da kowa an tafi haka gudu ake yi da safe in suka fita iskan yana gudun kamar ana tafiyar wata daya ne daga dawowa ma kamar ana tahowa wata ɗaya ne a cikin suwatu sa'ad Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi fasakharna lahu riha tajri bi amrihi Allah ya ce fasakharna lahu riha muka sawwake ma annabi Sulaimana iska tajri bi amrihi tana gudu da umuni nai ruha'an a hankali can Allah ya ce tafiyar wata ɗaya nan kuma ya ce a hankali malamai suka ce kenan duk yadda dai annabi Sulaiman ya so lokacin da ke so a yi tafiya ta natsuwa ta hankali iskan zai tafiya ta natsuwa ta hankali lokacin da annabi Sulaiman ke so a yi sauri, zai yi tafiya ta sauri. kuma na Allah ce haifu asab duk inda ya ga dama zaina ce iskan zaina can kuma can Allah ya ce muna ilal ardil lati barakna fiha iskan yana tafiya da shi ne zuwa ƙasar da muka yi ma albarka nan kuma Allah ya ce an haithu asaba duk inda annabi Sulaiman ya so malamai suka ce hadawa tsakanin su shine annabi Sulaiman can ƙasar Sham yake Baitul Maqdis yake don haka in duk haithu asab duk inda ya ga dama daga Sham inda zai je duk inda ya ga dama iskan zai tafi da shi amma ga dawowa ilal ardh allati barakna fiha zai dawo zuwa kasan nan da muka yi albarka ciki wace in in in Baitul Maqdis yake in ya tashi daga nan in Makka yake son ya tafi haizu asab duk inda ga dama zai tafi idan wani wani yake so ya tafi Yaman yake so ya tafi haizu asab duk inda ya ga dama amma ga dawowa ila al-ardh allati ba'adna fiha zai dawo da shi zuwa kasar da yayi ma da yayi ma albarka yanzu in sakkwato kake in ka tashi zuwa wata ranka je Kano wata ranka je Lagos wata ran je Dubai wata ran ka je Makka wata ran ka je America duk inda ka ga amma dai in dawowa ce za a ce ka dawo ida ka dawo Sokoto in ka je Kano in za a ce ka dawo Sokoto za ka dawo in ka je Lagos in za a ce ka dawo Sokoto za a ce ka dawo shine ilal ardil lati barakna fiha ga dawowa iska in za a dawo yana dawowa ya kawo shi gida ga tafiya kuma ruha an haythu asaba duk inda annabi Sulaiman yake so ce iskan zai kai shi sai kasance haɗawa tsakanin guda biyu zai fidda cikakken mu'jiza ta Allah game da wannan cikakken mu'jiza da aka ba annabi Sulaiman sannan kuma cikakken iskan yayi amfanin da ake so yayi ba kawai yana zuwa waje ɗaya bane duk inda ya ga dama yana zuwa amma dawowa yana dawowa ne a garin annabi Sulaiman inda gida ne yake sai Allah ya ce wa minash shayatin man yawsuna lahu kuma muka sawwake ma annabi Sulaiman aljannu shaytanun aljannu man na lahu masu nutso ga annabi Sulaiman cikin ruwa su kawo mai lu'ulu'u da marjani duk abin da yake so cikin ruwa suna shiga nan take su kawo wa ya'maluna amalan duna zalika kuma wayannan shaytanu aljannu suna wani aiki wanda ba haka ba suna aikin da ba kawo ba kawo abubuwan da a cikin ruwa ba cewa cikin ruwa ba wa kunna lahum hafiwina Allah ce mu kiyaye muke da su duk aikin da suke mun sa aikin da suke yi a cikin su sa'ad Allah ya ba mu labari yace wa shayatin kullu banna'i shayatin Allah ya gaya mun aikin da suke nan ya ce muna wa min shayatin man yaqusuna lahu cikin shedannun wanda Allah ya sauke ma annabi Sulaiman akwai masu kutsawa cikin ruwa su ɗebo mai sai ce wa ya'maluna amalan duna zalika kuma suna yin wani aikin da ba shiga ruwa ba ashe wani aiki ne ashe gini ne nan cikin suratul sara Allah ke ce muna washayatina mun sauke ma annabi Sulaiman shaytanu kulla in duk wani mai gina duk abin da yake so a gina mai cewa jiya zai a gina mai sai ga ya ginu wa was da kuma mai nutso cikin ruwa haka da cikin kasa da cikin sama duk abin da yake so suna yi mai suna a sama ginin da suka mai suna gina mai abuwa da yawa da Allah ya gaya mana cikin suratul saba ya amaluna ma lahu ma yasha ya amaluna lahu ma yasha ma ya umin mahari ba suna gina mai duk abin da ya ga dama na masallatai da ya ce a gina masallaci nan ta kisa su gina wata mafila da mutum mutumi zai shi a shari'a ce ba hana eh, gina mutum mutumi ba wajifanin kal jawabi suna gina mai akusa wanda suka mabkududdufi manya-manyan akusa na cin abinci wa kudurin rasiyat kuma suna yi mai manya-manyan tukane da akkafe zai tukane na dahuwa abinci zai kuma na kawa na kwalliya watan duk abin da ya gada ma ya shahu in ya umarce su suna aikatawa don haka wannan yana nuna irin mu'jiza da aka ba annabi Sulaiman ta aljannu suna mai duk abin da ya gada masu yi tafiya da shi da safe su wake shi ga dawowa su dawo tare da shi kuma iska ya ɗauke shi ya tafi da shi inda yake so aljannu masu kutsawa cikin ruwa duk abin da ya ce a kawo mai a shiga cikin ruwa a kawo mai duk abin da ya ce a gina mai a gina mai don haka wannan sauwake mai da aka yi da aljannu shi da aka sauwake ma wannan don shi hadisi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum yana sallah sai shaidan ya zo yana wasa yana son ya kare mai sallah sai annabi sallallahu ya mace shaytan din a wuya ne sai da halshin shi ya fito ya tabe hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba don addu'ar da dan uwana Sulaiman ya yi ba ya ce rabbi rabbi qili rabbi wa amili mulkan la annabi sallallahu alaihi ya ce ba don wannan addu'a da annabi Sulaiman yayi ba ce rabbi firli Allah ka gafarta min wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulki wanda babu wanda zai samu ne bayana bai kamata kowa ya samu bayani na fito mutu annabi Sulaiman babu wani da aka sauwake mai aljannu haka aka sauwake mai duwatsu aka sauwake mai aka mai iska haka sai annabi Sulaiman sai annabi sai ya ce ba don addu'ar da yayi ba laktu bi tsafi sariyatin min sawaril madina da nasa an min sawaril masjid da nasa an kama wannan aljani an an an shi cikin ginshiki cikin ginshikan Madina hatta yufafa bihi gilmanu ahlil Madina har sai yaran Madina sun kewaya mai suna jifa ce da dutse to amma in haka nan ni ma na kama aljannu na daure su ni ma na kama aljannu na ba su wahala wanda wannan aiki ne da annabi Sulaiman kai kuma ya yi addu'a ya ce Allah ya bashi shi kadai doka Allah ya sauwake mai wannan Allah ya bashi iko akan wannan annabawa daban-daban kowa da abin da Allah ke sauwake mai ji annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki na mutane da aljannu da tsuntsaye da iska da duwatsu duk suna kasa ne doka babu laifi ya samu wani malami yayi kuɗi wani kuma annabi sai a bashi da talauci annabi sallallahu alaihi wasallam gidan shi na na Aisha ta ce sai jinjirin wata ɗaya ya fito jinjirin wata biyu ya fito jinjirin wata uku ya fito wata biyu cikakku kenan ba a ɗora tukunya aka dafa abinci ba sallallahu alaihi wa sallam duk da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in kowa ya fi annabi Sulaiman haka wanda Allah ya ba duniya ba yana nuna Allah ya fi so ne bane sanan ba don Allah ya ba wani duniya bane baya so ne domin wannan annabin Allah ne manzon Allah ne kuma Allah ya bashi wannan mulki kuma Allah ya bashi ya bashi kuni aka tambaya na Aisha aka ce wata biyu ba aza tukunya gidan annabi wa mi kuke ci ce al-aswadai ne muna cin dabino da ruwa ne su kawai muke ci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan rayuwa kuma bayan an gitta man yana son duniya za a shi in yana son kaza za a bashi shi ya zabi haka sai da mala'ika ya zo mai mala'ika jibu yana zamne ya ce mi kake so ka zama ah, malikun ah, ah, malikun mursal amnabiyun biyun mursal kana so ka zan manzo mai mulki kuma kamar irin annabi Sulaiman ko kana so ka zan annabi manzo sai ce sai ce bal abdun sai shi ya kawo zabi ce shi bal abdun bal bal bal bal abdun bal abdun sai ce shi bawa yake so ya zama kuma annabi wato ba a bashi zabin bawa ba an bashi zabin ko ya zama annabi manzo ko kuma ya zama ko kuma ya zama manzo kuma sarki sai ya zabi sai malaika jibina ne ce tawaba kai tawazu sai ya zabe yana son ya zama ya zabe yana son ya zama bawa sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zama bawa wanda ya fi kowane bawa cikin bayan Allah kusanci ga Allah Allah gaba sai ya ba mu labarin annabi ga annabi ayyuba ya rabbahu anni أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Allah ce labarin annabi na gaba wa ayyuba ka ba su labarin annabi ayyuba idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji ne anni massani yadhuru ce ya Allah mugun abu ya shafe ni ya Allah rashin lafiya ta same ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jinkan masu jinkai wata annabi Dawuda annabi ayyuba an jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani a hadisi bai inganta ko shekara nawa ba ne amma wasu malaman tarihi suna cewa shekara sha wasu suna cewa shekara sha takwas wasu suna cewa shekara bakwai da watanni yayi yana cikin tsananin rashin lafiya kuma ‘ya'ya ne gaba ɗaya Allah ya amsce suka rasu yana da dukiya mai yawa Allah ya karɓe shine ne yake cewa rabbi masani dhuru anni masani dhuru ya ubangiji mugun abu ya shafe ni wasu sun ce bai yi wannan addu'a ba sai da tsutsa ta dinga cin jiki ne sai da ta ci harshe ne ya kasance bai iya ambaton Allah sai ce yanzu kan mugun abu ya same ni Allah gani an kame harshe na da nake ambaton Allah ba ne ya ambaton Allah ya Allah ka yi min magani sannan wasu malamai suka ce sai da cutar ta kai ga cewa su kakare da yake kira zuwa ga Allah suka dinga faɗin cewa inda annabin Allah ne inda na kwarai ne da Allah ya yayi mai sai ce ya Allah mugun abu ya same ni wannan abin zai hana mutane su bi da awata sai Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana sai ce fastajabna lahu sai muka anshi kira nai fakashafna ma bihi min dhurin muka kuranya abin da gare shi na na rashin lafiya da ya same shi wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu muka bashi iyalan shi da muka anshe wayanda suka rasu da irin su tare da su wasu malaman tarihi suna cewa an ba shi ƴaƴa maza guda saba'in, aka bashi ƴaƴa mata guda bakwai do Allah ce rahmatan min indina wannan don rahama ne da gare mu tunda ya kira ya ce arham ya arhamur rahimin wanda ya fi masu rahama rahama wanda ya fi masu tausayi tausayi don haka mun bashi wannan rahmatan min indina tausayi ne daga inda muke wa zikra lil abidina kuma wannan abin ambato ne abin lura ne abu ne wanda mutum zai dinga tunawa amma ga masu bauta Allah tunda shi ya kira ya ce arhamar rahimina ga abin da ya same ni kai min magani to mu kuma saboda rahaman mu sai muka ansa mai muka bashi abin da yafi wanda ya kuce mai haka cikin addu'a in zaka addu'a kai ta ya arhamar rahimin ya mai tausayin wanda ya fi tausayi ga duk masu tausayi ka fi su tausayi ya wanda ya fi masu rahama rahama ya Allah ka ansa min ga halin da ni shiga sai Allah ya ansa ma nan haka Allah ya gaya muna cikin suratul sad cha wa habna lahu ahlahu wa min lahum ma الشيطان وهبنا وهبنا له أهلا ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب gaya mu ne da ya ba shi lafiya ruwa aka sauka sami aka ce birijili ka hada muktasalun baridun wa sharab ga ruwa nan ka sa kafa ka kawai ka shura ciki zaka samu ruwan da zaka wanka da su zaka samu inda zaka zaka sha don haka magani akwai wanda aka ba su a ce ayi wanka da shi daidai ne annabi ayyub Allah ya sauka san mai da maganin da zai wanka da shi ruwa ne yayi wanka da shi su mai maganin duk kuraje ne da suka fito mai wa sharab kuma da wanda ake sha don haka akwai na shafawa akwai na sha haka magani ya tabbata sai Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum muka ba shi iyalai ne kamar yadda Allah ya faɗi nan da wasu irin su tamkar su muka ƙara mai Allah ce rahmatan minna rahama daga inda muke wa zikra li ulil albab da kuma abin ambato abin lura abin faɗaka ga ma'abuta hankali ana ayan mu ta cikin suratul anbiya Allah ya ce wa zikra lil abidina da abin ambato da abin lura ga masu bauta Allah wasu malamai suka hada wannan suka ce idan mutun ya bar wasiya Yace ce ga dukiyata nan a ba wanda ya fi kowa hankali in ne rasu ina da miliyan uku dama miliyan ɗaya kake da wasiya ɗaya bisa uku yace ga miliyan ɗaya nan a shiga garin nan a diba ga duk wanda ya fi hankali a bashi ya ka ji aka samu wanda ya fi kowa bauta Allah aka bashi an yi daidai wata wanda ya fi kowa bauta Allah shi ya fi kowa hankali don nan cikin suratul cikin Allah ya ce muna wa zikra lil abidina wannan abin da muka wa wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa zikra lil abidina mun ka ba annabi ayuba iyalai ne da tamkasu tare da su tausayi ne daga inda muke kuma abin ambato ne abin lura ne ga masu bauta Allah a can kuma a cikin suratul sad sai Allah ya ce wa habna lahu alahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab muka bashi iyalai tamkasu tare da su rahama da tausayi da inda muke da kuma abin ambato abin lura ga ma'abuta hankali don haka mai bauta Allah shi ne mai hankali duk wanda fika bauta Allah ya fika hankali don haka wa'annan ayoyin guda biyu ana hada su nuna cewa bauta Allah ita ce hankali kuma duk wanda yatazakkaru masu hankali ne ka tunawa su yi bauta Allah su san cewa abinda muka sauka san maka daga ubangijinka abu man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika haqqu kaman huwa ama wanda bai da hankali ana ce makahu ana ce mai bai da hankali ana ce mai wanda bai bauta Allah ana ce mai wanda bai bi Allah ba wannan mutaradifat ne wanda ayoyin Qur'ani suka zo da shi annabi na gaba da Allah ya ba mu labari ce wa zannuni wa isma وإبليس على الكبر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين يا إنا سكت أشنا Allah ce abu na gaba wa Isma'ila wa Idrisa da annabi Isma'ila wanda yake ɗa ga annabi Ibrahim mun faɗo tun wancan lokacin annabi Isma'ila shine mahaifin Larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta gefen shi ya fito hadisi ya zo wanda malamai na magana kan shi annabi sun sai ce anabnu zabihaini ni ne dan guda biyu da aka yanke ni ne dan mahaifin shi da aka so a yanke aka yi a sannan kuma annabi isma'il da annabi ibrahim Allah ya umarci shi ya yanke shi don haka annabi isma'il shine baban laraba kamar da muka bayani annabi isaac shine baban yahudawa wa idrisa da annabi idris wanda yake annabi idris ya zo ne kafin annabi nuhu ba manzo bane amma annabi ne dan uwa annabi nuhu ne wa zalkifli da zalkifli wasu malamai suka ce ne annabi Ilyas shi ake ce mazalkifli kullum minas sabirina wa'annan dukkanin su masu haƙuri ne watan bayan Allah ya kawo kisa ayyub annabi ayyub da haƙoyin da yayi sai ya kawo su annabawa guda uku da ya tabbatar ma dukkanin su masu haƙuri ne haka miye miye sakamakon mai haƙuri wa da khallahum fi rahmatina su ma sai muka shigar da su cikin rahaman mu kamar yadda muka ji Allah ya bashi ya ce rahmatan min indina wa rahmatan minna rahma da gare mu to su ma wa'annan tunda masu haƙuri ne wa adkhalnahum fi rahmatina mun shigar da su cikin rahaman mu don haka duk mutumin da yake haƙoyi yalla lazanci hakuri abin da zai samu ya samu tausayi daga Allah idan wata musiba ce ke samu ka kai ta hakuri abin da hakuri shine kakka kai karar Allah kakka je kai abin da kuma bai dace ba misali Allah ya ya dora maka talauci kai ka je a same ka gidan wani kana kai kara cewa yau ban babu komai gidana yau ba tashi da komai ba wannan kana ta kai kara Allah kamar kana cewa Allah bai yi min ba kai alhaji wani kai min wani kai min wannan hakuri ne in baka yi haka ba na biyu kuma baka kauce ma hanyar Allah ba. Ka shiga sata ka shiga fashi da makami ka shiga wasu hanyoyi da ba su da kyawu ka shiga wajen bokaye wajen nema duk wanda ya haƙuri ya ƙi haka to Allah zai tausaya mai daga baya Allah ubangiji zai ba shi rahama don Allah ya kira masu rahama ya ce kullum minas sabiri na kira masu tausayi masu haƙuri yace da annabi Isma'ila da annabi Idris da annabi Ilyas shine Zulkifli kullum minas sabiri dukkanin su masu haƙuri ne don haka muka yi musu sakamako wa adkhalnahum fi rahmatina muka shigar da su cikin rahaman mu innahum minas salihin lalle suna cikin bayin Allah managarta bayin Allah na kirki annabi na gaba Allah subhanahu wataala ce nuni da kuma ma'abuci kifi shine annabi Yunus in zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana fushi da mutane ne domin ya yi musu umarni su bi umarnin Allah sun kibiya umarnin Allah fa zanna fa zanna allan nakadira alaihi sai ya yi tsammanin ba za mu kuntata mai ba ba za mu tauye mai ba ba za mu wahalar da shi ba ya ce kadara ana nufin an kutunta ma mutum an tawaye mai game da Allah ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma shi ka tawaye ma wanda ya ga dama kuma Allah ya ce li yunfiq sa'atin min sa'atihi sai ya ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka yalwa ya ciyar wanda kuma aka tawaye mu arziki ne ya ciyar daga abin da Allah ya azurta mai don haka nan Allah na kadira alai ba wai ba za mu samu damar kama shi bane annabin Allah ba zai gudu bai tsammani Allah ba zai kama shi ba kuma shi a tunani ai ba laifi yayi ba Allah ya aiko shi ya zo yawa mutane wa'azi ya zo yawa mutane wa'azi ya kira su zuwa ga bautar Allah ba su yi ba sai ya yi fushi da su sai ya tafi fa banna allan na kadira alai yayi tsammanin ba za mu kama shi ba ba za mu bai tsammanin ba za mu kutanta kuntata mai ba ba za mu tawaye shi ba domin me domin shi bai tsammanin yayi laifi ba amma sai muka sa shi cikin cikin kifi fa na da fi hulumati sai ya kira mu yana cikin dubbai ga duhun dare ga duhun gulbi teku da ya fada ciki ga duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al zalimin addu'ar da yayi shine la ilaha illa anta babu abin da ya cincinta abauta mu da gaskiya Allah sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min al zalimin lalle ni ina na kasance cikin azzalumai duk wanda ya shiga cikin wannan ba ta annabi annabi Yunus dai bace duk wanda ya shiga cikin matsala duk ina annabawan da Allah ke gaya muna zamu ji can ƙarshen mi zai cewa duk da yake kowane annabi ga matsalar da ya shiga kuma ga irin addu'ar da ya shiga an samai da Allah yi Allah zai ga mana ba ke bane ga annabawan bane haka duk mu'min ne haka Allah yake musu don haka sai yayi wannan addu'a sai Allah ce na lahu sai muka an mai Allah ce fastajabna lahu sai muka karba mai wa najjaynahu min al-ghammi muka casar da shi cikin bakin cikin da ya shiga na cikin shiga cikin cikin kifi wa kadhalika nunjil mu'minin haka muka tsartar da duk ne ba shi ɗaya ba duk mu'mini da ya shiga cikin damuwa ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya koma ga Allah ya gane yayi kuskure haka Allah yake tsarsar da shi Allah ya ba mu labari cikin suratul safat kissa gaba ɗaya ta annabi Yunus da aka yi wa inna Yunus laminal mursalin mursalin فساهم فكان من المتحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه san kisa annabi Yunus tana da abin mamaki da abin ɗaukar darasi ciki abin da ke nuna cewa Allah shi ka yi kuma Allah shi ke shirya mutane. Me ya auku annabi Yunus Allah ya aiko inda mutane. Ya zo yana musu wa'azi yana musu wa'azi yana kiran suka kiya sai ya ce musu Allah zai sauka muku azaba bayan kwana uku. To amma da ya gaya musu haka sai ya tafiya ce bai tsaya ba shine Allah ya ce wa inna Yunus laminal mursalin hakika annabi Yunus yana cikin manzanni iz abaka yan a bakal abdu kamar bawa ya yi tafiya ba da iznin shugaba ne ba ba Allah ya ce ya bar garin ba kawai dai ya roki Allah ya su musu azaba bayan kwana uku kuma an same za a musu azaba to amma sai ya kasa hakuri ya ga musu da'awa zuwa kwana uku ko za su ansa sai abaka sai ya tafiya ce ba da iznin Allah ba ila al-fulkil ya hawo wani jirgin ruwa wanda yake cike da kaya ana tafiya fasahama sai aka yi koyya jirgin ruwa ya kawo ya nutse ana yana son ya nutse haka dole dole sai an da mutum daya aka yi koyya ta daya ta fada ga annabi Yunus suka ce wannan mutumin kirki ne ba banda shi aka koma ta biyu ta fada gare shi aka koma ta uku ta fada gare shi babu yadda za a yi Allah ce fa kana minal mudhadina ya kasance cikin wannan ya fadi koyya shi ya fadi koyya don haka dole suka suka jefa cikin ruwa ana jefa cikin ruwa falta kama hulhutu sai babban kifi ya hade shi wa huwa mulim yana wanda aka zargi don mi kabbar inda Allah inda Allah ya ce ka tsaya kai musu da'awa ba Allah ya ce kai ka baro ba sai Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina kun ga waccan ayata da ta wuce Allah ya gaya mana mi yace fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sai ya ce sai Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina ba don ya kasance cikin masu tasbihi ba kana dinnan malamai wasu malamai suka ce ya kasance tun kafin ya shiga cikin ruwa yana tasbihi abin da yake ko da yaushe yana ta tasbihi yana ta ambaton Allah da ya shiga cikin cikin kifi sai ya dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai mala'iku suka ce ma Allah ya Allah ga wani sauki can mun jiya na wanda ya saba ambatonka a waje amma mun ji sautin yana cikin matsala sai Allah ce musu ai annabi Yunus ne ya shiga cikin cikin kife sai suka ce ya Allah ka ansa mai sai Allah ya ce walaula annahu kana kana fi'lu madin ba canda kafin ya shiga cikin ruwa ba kana minal musabbihina ya kasance cikin masu tasbihi lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da nan zai zamnawa har da za a tashin kiyama wannan shi yake nuna muna ya kamata lokacin da muke cikin yalwa mu dinga ambaton Allah mu dinga kiran Allah in mun shiga matsala muka yi addu'a sai a karba ina fata mun fahimta ko shine annabi ya ce ta'arraf ila Allah fi kana kha'i ya'rifuka fi shidda ka nuna sanin Allah lokacin Allah lokacin da kake cikin yalwa sai Allah ya nuna ma sanin ka shiga cikin matsala ai akwai wani cikin Qur'ani da Allah ya bamu labari shi ma ya shiga cikin irin matsalar da Annabi Yunus ya shiga kuma yayi addu'a irin ta Annabi Yunus amma ka kika ba mai don da bai addu'a shine Fir'auna Fir'auna da ya shiga cikin ruwa shi ma bai da Annabi Yunus cikin ruwa ya shiga ko sai yayi addu'a irin ta Annabi Yunus sai Annabi Yunus 上。Yeah. fir'aun ya shiga cikin ruwa ko hatta idan adraka hulgaraku Allah ya ce har sai da nutsewa ta cin mai qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yace na yi imani ba abin da ya cincinta a bauta mu da gaskiya kamar shi ma annabi yunusa cewa la ilaha illa anta duk daya ne kawai karshe ne kowa da abin da ya rufe la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il domin ka gane wani wa ana minal muslimin yau fir'auna ya musulunta ya musulunta rantsuwa yayi ba Allah ba cewa wai addu'a shi ba ta yi ba ce mai al'ana ah, yanzu su fir'auna yanzu zaka musulunta <laughs> za ka kai da kai baka da irin fir'auna wanda baka san Allah ba sai ka kashi sai ka shiga matsala if you only know uh, God when you are in trouble you are in trouble in baka san Allah ba sai da ka shiga matsala to kullun cikin matsala kake fir'auna da annabi yunus kowa ya shiga cikin matsala kuma kowa ya kira Allah da babban addu'a da aka yi mai la ilaha illa anta la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il mafi girma addu'a amma annabi yunus sai Allah ya ce mai walaula annahu kana minal musabbihina ba walaula annahu kana ba dan ya kasance tunda yana ambaton Allah ba lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athuna dan nan zai tabbata har lokacin da za ta da kiyama shi ma fir'auna da ya irin ta la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin sai Allah ce mai al'ana yau kan musulunta yau an ka san Allah don haka baya amfani kakka bari sai lokacin da ka shiga matsala sai ka sai ka dinga sai ka dinga kiran Allah kana kiran Allah wani don shi annabi ya ce muna ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa in ka shiga cikin tsanani sai Allah ya san ka sai Allah ya nuna maka sani don haka kai da kake lafiya lau yanzu yanzu ya kamata ka dinga ambaton Allah kana kiran Allah kana kuma ga Allah ba sai ka shiga rashin lafiya ba ka dinga wayo Allah kamata tun yanzu ka dinga ya Allah ya subhanallah ai ka shiga cikin rashin lafiya ka ce wayo Allah sai malaiku su ce ga wani kocan mun ji da ina subhanallah ya kuma wayo Allah akwai matsala sai a gane mu yakka sai malaiku su gane mu yakka sai su sai su ansa maka tun lokacin da ana zamle lafiya tsakanin mata da miji ake sa ka sunna TV a kalla a sa Africa TV a kalla a sa kaza ba fina-finai aka farawa da su ba babu ruwanku da mallar sai shiga matsala a dinga buga ma mallar akwai aure ko babu aure babu shi kawai babu shi <laughs> in lokacin da ya kamata ku san Allah tun farko ya kamata ku san Allah da kun shiga matsala sai Allah ya nuna muku sani sai auren ya gyaru lokacin da kana da kuɗi kana zuwa kaza kana zuwa kaza lokacin ya kamata ka san Allah in sun kare sai Allah ya san ka ya zan baka cikin damuwa baka cikin matsala baka cikin baka cikin talauci ba ba ba ka cikin masu kashe kansu ba don haka ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shadda annabi ya hade muna wannan labarin annabin annabi Yunus da labarin Fir'auna sai ya ga mun yadda da ake yi ka nemi sanin Allah lokacin da kake cikin yalwa in ka shiga cikin tsanani sai Allah ya nuna maka sani sai Allah Allah ya bamu labarin mutane ne kun mutane ne da ya da su ko shi ya ce su yi imani sun ki imani don haka ya ce za a sauka sun musu azaba bayan kwana ku sai ya kushi da su ya tafiya ta yana tafiya ashe shi fushin da yayi to ba haka ya kamata ya yi ba kamata ya bari sai da umarnin Allah Kamar da sauran annabawa haka suke annabi nuhu baiwa mutane ne addu'a ba sai da aka ce lan yu'mina min qaumika illa man kada amana yanzu babu mai koma imani shi ba a tabbata mai basu imani ba don haka kamar Allah ya ce muna annabi Yunusa ya yi gaggawa da ya tafi su kuma sai suka gane annabiyan Allah ne bayan ya tafi dai shi ya ce musu wa'azi ba su jiya ba sai ya gane cewa suka gane annabi ne kawai sai suka zo suka tuba suka ta tuba in kwana uku su yi sai Allah ya ba mu labari cikin suwatu Yunus yace falaula falaula kanat qaryatu falaula kanat qaryatun عنهم كشفنا عنهم عذاب Allah ce falaula kana qaryatun amanat fa nafaha imanuha ba ta samu mutal alƙarya da ta yi imani ba bayan za a sauka san mata azaba imanin ta yi mata amfani illa qauma yunusa a ce mutane annabi yunus lamma amanu lokacin da suka imani shi ta cikin cikin kifi su kuma sun yi imani sai Allah ya ce kashafna anhum azabal khizi sai muka koyi musu azabar katsaci da zamu sauka san musu wa fil hayatid dunya anan duniya wa matta'nahum ila muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci kun ganin Allah ya tabbatar da shi ke da shari'a kamar da Allah ke cewa annabi innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shirya wanda ka gada ma ba shi annabin Allah ne ya yayi musu wa'azi ba su jiya ba yayi fushi da su yayi addu'a ayi musu azaba ya tafi sai bayan ya tafi sai Allah ya shiryar da su shi kuma sai Allah ya sa shi cikin azaba sai Allah ya sa cikin cikin kifi domin Allah ya nuna shi kai ko da yaushe haka ake so don shi Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri kai ya kasance fasbir wala takun ka sahibul hut idnada kakkazan irin sahibul hut kakka zan ah, eh, fasbir hukumi rabbika wala wala takun ka sahibul huti kai kai hakuri kai da hukunci ubange kai hakuri da mutanen makka kakka zan ka sahibul huti kama ma'abuci kifi shine annabi yunus amma annabi yunus annabin Allah ne manzon Allah ne mutumin kike ne sha annabi ce la yakul hadukum inni khayrun min yunus ibn matta kada ɗayan ku ya ce ni na fi yunus ibn matta domin Allah ya ji wannan abin ah, mutum ya ji wannan abin da Allah ya bada labari ko da shi kai mai wa'azi kai mai da'awa kada ka rudu ka ce wallahi Allah ba zai gafarta muku ba wallahi Allah ba zai wa mutane ba kai bane ke gafartawa Allah ke gafartawa arhamur rahimin ne don haka wani mutum kamar da tabbata cikin hadisi ingantacce na mutane wa'azi ya sai ce ma wani wallahi Allah ba zai gafarta mai ba sai Allah ya ce waye kai da zaka yi magana da yawuna na gafarta mai kai na lalata ayyukanka ba a wa Allah haka da ya wuce sati ɗaya da ya wuce na buga na labari a Facebook wani labarin da ya karye mini zuciya wani babban malami da aka gaito muka yi lecture da shi a Abuja Dr. Salah Dr. Muhammad Salah a ɗan Ijib ne ina zaune da babban santa a America in ka ji labarun shi za su karye ba za ka nama kawai Allah ke yin abubuwa Ya ce ana kawo mai mutane da sauki yake musuluntar da su ce wata yana cikin cikin labarin da yake bani ya ce yana cikin Egypt kawai wani dan tasi ce bai ya buga mai waya ya ce shek ina kake ya ce gane waje kaza saboda ganin ya yi ya ce shi tv ya fito ya fito a misir a tv a egypt sai na wani ya ce ya kamata ya samu wani ba musulmi a yi musu da'awa allah zai shiryar da su allah to ya ce ya yi wa'azi ne kawai na magana yace yana zaune bayan ya gama wa'azi kawai sai wani kira shi ɗan tasiri ya ce kana yi da ya ce ga wasu kayayyar na ɗauko cikin mota ta tasiri bai ka kai musu wa'azi su musulunta <laughs> yace ce kama abin wasa ya amerika ne ya ce haka mai yana gwada musu Allah sai suka musulunta kawai kuma kuma suka tsaya na sai suka yi karatu a Egypt kayan su koma su da sun zo yawon shakatawa ne ya ce mai haka ne ke duk lokacin da aka kawo mini duk lokacin da aka kawo mini a mutane su musulunta da na gaya musu da baki nan take sai su fahimta sai su musulunta ya ce wata sai a kame wata mata evangelist ce ya ce ana kame ta muna fara magana da ita sai gane wannan ta san abin da take yi muna magana ne ka ta ma fi ni karfin hujja ta fi ni karfin dalili ta fi ni kaza ta fi ni kaza yace kawai sai ni yanke tsammanin ba za ta musulunta ba Yace nan take sai ni gano cewa na fa dogara da kaina ne ganin nika ina da baki na iya magana na iya kaza Yace nan take wai sai ni fara istighfari ni fara tuba ga Allah ina gane cewa na yi kuskure Yace ina la haula wala quwwata illa billah Yace bayan na kare ni kaje sunanta Emma ni ce mata Emma ta ce what Yace ta yi min wani what irin mi kake kira na ya ci gaba da gaya mata ya ci gaba da yace cikin minti bai nan take sai ta musulunta kaga Allah ya nuna mai ba kai bane ka tuba ga Allah ka nuna kai ba ba kai bane yace sun dan ta musulunta ya ce wata ran baya an yi watanni yana masallaci a nabi sallallahu cikin tunanin da ke zo mutum mai sallah yana cikin sallah ya je umra sai ke tunanin ko ina take ya ce ina gaya muku wani abin da gaya mini da inda wasu ke gaya mu biyu uku haka mun zanta da shi haka wajen ci abinci ne sai ce ina gaya muku wannan ba dole ku yarda da ni ba ya ce ba dole ku yarda da ni ba ya ce wallahi haka haka ya ce ina zanne cikin masallaci a nabi na je umra ina sai kawai tunanin da ke zo mai sallah sai ya zo min ko ina wannan baiwa Allah ko ta kyautata musuluncin ta ko ta yi kaza ko ta yi kaza yace ina gama sallah sai ga waya ta zo ina dauka ita ce ta kira ta ce mene ai kaza tana tana musulunci lafiya lau ga mata ina Madina ta ce mene ne an Madina yace ne mata bayani kin kin ji kin ji ta ce ita ma wata ran za ta zo to mi wannan kissa take koya muna kada ka kada ka dogara dubara kanka da iyawar kanka wannan shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu dubara babu karfi sai ga Allah duk lokacin da kira ni muhadara aka ce in yi muhadara in ni rena abu ni cewa wannan zai yi kaza kaza ina farawa sai in kage sai in niya sai in manci hadisin da ni sani sai in manci ayat da ni sani an ga yace wani wuri ne <laughs> shedan ku zai da yake kitaba mutane an wata wani wani gari cikin Najeriya an gayyata zai yi muhadara sai a gayyata da wasu mallamai duk da sanannu ne kawai sai shedan ya nuna min cewa ai za ka yi muhadara mai kyau kakkada mu kawai topic din ma ban diba ba kawai za ka yi ni zo ni tsaya wallahi tambayar da aka yi min ta farko tambaya ce wadda na sha ansa ta ko da yaushe na sha ansa ta nan take sai sai kawai ni rude kawai sai ni faɗi wani abu daban wanda ba haka ba tambayar ce da nayi ta karantar da ita nayi ta ansa ta nayi ta fadin ta kawai sai ni faɗi wani abu sai cikin wayannan da shaidan ya nuna min cewa kai za ka yi muhadarar tafisu sai ce Dr. Jabir ba haka bane a kaza kaza kaza ne ya gyara min gyara wadda kawai da ya gyara min na san haka ne kamar in ce yau juma'a sai ku ce yau alhamis kun ga babu magana musu ko raba ko sai kawai na ga cewa dun namu zai ma sai da koma ta la haula wala quwwata ni ta istighfari ni ta istighfari dama an yace in yi lakcin ne gobe zai lakcin wannan kawai sai ce to Allah ta zo tun daga bashi dai bane da shi da manyan malamai mai malamai ku zo ku zauna mu uku ne ku zo ku zauna sai mutane su samu dama yau su yi tambaya wajen tambayar sai Allah ya nuna min cewa komai baka sani ba kai dai ajhalul jahilina duk da wannan tambayar da kake taba mutane fatawa kake ta karanta wannan hadisin kake ta karanta ra'ayi ne na Ibn Taymiyyah da Ibn Hazm kake ta gaya mutane da Ibn Taymiyyah da Ibn Hazm su adda wannan ra'ayi kaza kaza kaza kaza kaza yau sai ni rude kawai sai ni dauke shi na aza ga wata matsala da ba da ba ita bace to daga baya da niga haka sai ni ta istighfari gobe da aka yi lecture kuma sai Allah ya bansa saboda ta la haula wala quwwata illa billah dama na ta da niyyar cewa da ya cewa sai na tafi yau in ni isa garin sai gobe in diba in yi research lecture da zanyi sai ce babu research da zanyi tunda wacce ai na santa an yi rude za ku na yi research zu rudewa wa zanyi research ina kawai la hawla wala quwwata illa billah ce babu magana research tabban da da su rude su sai da haka ba haka research wace duk lokacin da ka dan nuna ruwa shi dan yazo kuma haka yake shi dan sai nuna maka kafi kowa a ah, ai ka to ka samu matsala da yadda ka ci ka iya to da nan ka faɗi ƙasa don shi kisan nan da ake basuwa ta ko Saleh ko Abdullahi ɗaya daga cikin iyan Imam Ahmad yace lokacin da ya zo rasuwa ina zamanin Abdullahi ne ya waje cikin misalin ya ce lokacin da imamu ahmad ya zo rasuwa imamu ahlus sunna babba wanda nake ji shine kaza shine kaza shine kaza ya ce kawai sai ni zo ce mai ya abi kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ya babana sai dinga la ba'ad la ba'ad ya ce sai ni ji tsoro ni rudu ni ji tsoro ni rude cewa wannan da ke imamu ahli sunnati wal jama'a wanda ya wa musulunci aiki kaza wanda ya sha wahala saboda Allah wanda ya guji duniya ya zo rasu ana ce mai la ilaha ya ce ala la ba'du kamar da wanda bai imani yake cewa ba yace nan take sai farfado sai ce ya abaci ya baba na ga abin da yake ce maka ce la ilaha kana la ba'du sai ce ai ba kai nake saurare ba lokacin da kike cewa ka shedan ne yazo yana ce min dada su Ahmad yanzu an cere min ko yanzu har ka yi rayuwa ka kaza ka mutuwa na yi bika da dadi ka ki karba na bika da wahala ka ki karba har yanzu ka cere min ko sai na kike ce mai adu har yanzu ban cere ma ba har yanzu ban cere ma sai raina ya fita na ga na fita ina mai mumini sannan na cere ma ba kada mu yadda da shedan shedan kullun zai zo ya rude ka kullun zai zo ya rude ka cikin hanyoyin da Ibn Qayyim ya kawo na shedan shaɗan hanyoyin da yake bin mutum guda bakwai ko takwas ta farko zai sa kai shirka da Allah ya zo ya ce ka zan mushriki ga gunki ka bauta mai ka ga zuwa Allah na an ce uku ne ba matsala ka fita musulunci addini nan kaza ya ta samu ka shakka in ka kiya sai ce cikin musulunci to sai ka shi kawata ma bid'a to ga bid'a muna kai bid'a ai bid'a ga kaza kaza in ka kiya sai zo mana ka bada manya manyan zunubai irin su zina da shan giya tunda baka bid'a kai ne kwarin kake in kai ai da bai da bai yanda ke bid'a kawai mai kaba'ir zaka ka zo kai in ka kiya sai zo maka da sagair kananan kananan zunubai to wannan dan karami ne Allah ya ce illal lama ba ce kananan kananan zunubai in ta shiri ba ira ma na wani anu dai ya ce maka wa'azi sai ya ce maka ai kan manya manyan kananan za a yafe ma in baka yadda ba sai ya je step na gaba sai ya shagaltar da kai da abin da aka fiya akan abin da ya fi sai ce ka ci kana so kai karatun Qur'ani ya ce da karatun Qur'ani ka ka zauna kana salati ko kana istighfari ya hana maka yi in duk kaki kai babban sai zo ma ya ce ka ko bayan Allah na kwaye kafi kowa yanzu ko <laughs> shi ne level da kashe da kai ka in kai da karu eh lallai yanzu alhamdulillah ibada ɗaya da kai bauta Allah mu ne ahli Allah mu ne na kwaye mu ne fauka mu kai kowa shike ne ya rushe wa'annan abubuwan duka domin shi baya kwana kullun haka yake zama sai Allah ya ce ba don annabi Yunus mu koma ba don annabi Yunus yana kiran Allah ba a cikin wannan ciki ya kasance yana kiran Allah yana tasbihi kafin ya shiga ba lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun sai Allah ya ce fa nabadnahu bil ara'i wa huwa sakim sai muka hito da shi a waje yana mai rashin lafiya wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka fi san mai bishiya ta yaqtin magani ce domin ce mai maganin rashin lafiyar da yake da ita sai Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun muka aika shi ga mutum dubu ɗari ko abin da ya fi na taɓa cin kyauta a 1999 da wannan haya na wani quiz ne aka yi a madina aka tambaya aka ce wace nan ba ta zo wadda fi kowace yawa a cikin alkur'ani ita ce wannan mi'ata alfin dubu ɗari cikin Qur'ani ba ambaci miliyan ba ba ambaci dubu ɗari biyu ba a ambaci ɗaya qul huwallahu ahad an wuli lahi masna wa qurada aya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa a an ambaci nan bobi da yawa fatilka asharatun kamila sab'atun idara jatun an ambaci nan bobi amma mafi girman nan da aka ambata shine dubu ɗari shi ce wannan cikin wannan ayat Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun muka aika shi zuwa mutum dubu dari ko kuma mutanen da suka fi dubu dari. kun ga ta inda annabi sallallahu alaihi sauran al'umma ko mutanen sakkwato na zuwa game da suka yi imani da annabi sun fi dubu dari ko amma shi annabi yunus manzo Allah ne zuwa mutum dubu dari ko abin da fi dubu ya aka aika shi Allah ya kare yadda da annabi yunus da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare musu salati nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansa Ina cike aure. Kuma hana ya yi musu Tun eh. ranar da ya Allah ne wannan wannan dan bebi kike aure masha Allah ya ce mahaifiya ta ce bai dawo ta hana mai dawo kila bai isa auren ba da ma aka yi ah, abinda nake bada shawara a nemi sulhu a nemi wa mahaifiyar tashi magana a nemi gyarawa ah, akwai abinda ake ce ma ila'i ila'i sai kin yi sai an take shi kara kotu da kotu yayi mai magana an ce dawo inda kike in bai dawo ba za a fara kidan ya wata hudu ko shekara goma yayi ba kike shi kotu ba ba kidan yawa da su da kike kai kotu ko kai inda wasu masu sulhu ko wanda su muku hukunci da nan za a bashi wata hudu in ya dawo akwai aure in bai dawo ba sannan a kashe aure don haka yanzu a ba sulhun kila ke ce ba kewa mahaifiya ce daidai kila aure tun da farko ya yi shi ba da yadda mahaifiyar shi ba kila kaza kila kaza don haka wannan ba fatawa yake bukata ba yana bukata ku je ku yi sulhu tsakaninku Allah daidaita tsakaninku wallahu alam. Wannan yana da tambaya ce, wannan ko ya sauke eh, ya halatta ya saurara ya yi shi ma ya halatta ya yi ba saurara ne ba shi ma ya karanta ya halatta Allahu alam wai kana wasu malamai suna cewa baya yi mai halatta tana yi shi na iya doke maka ne bai doke maka ne ba amma dai kawai mafi inganci babu abin da ke hana annabi sallallahu daga ambaton Allah babu abin da ke kare annabi daga ambaton Allah da haka zai iya yi wallahu a'lam a bayyane ko a abin da ya fi shi ne wanda zai fi sa ka tsoron Allah zai fi sa ka yi tadabburi da aka katun Qur'ani ana yi ne bayyane ana yi ne asirce in kai asirce wanda ya jiya zai samu lada in kai bayyane wanda ya jiya zai samu lada da aka bayyana shi zai fi zai fi asirta shi wallahu ala, kuma zaka fi hidda harufa yadda ya kamata wannan halatta ya karatun Qur'ani a waya na alhaji kuma fada a eh yana halatta kai waya ba sharadi bane sai da alwala ke waya ko akwai Qur'ani ciki don shi waya ko akwai Qur'ani ciki ana shiga da ita makewayi saboda me saboda Qur'ani dai ba buɗe Qur'ani aka yi ba saboda kamar wanda a cikin kai ne ko ala ran bai har da ci Qur'ani yana shiga makewayi ba cewa ya riga ya har da ce shi kenan da shi da makewayi bai shiga saboda me saboda in ka fashe kan ala ran ma ba za ka ga Qur'anin ba haka waya in ka fashe ta ba ka ganin Qur'ani dukkanin shi ga memory yake ga memory mutum ko memory waya da haka ba na ba ne bane ana shiga da shi makewayi ana rika waya ko babu alwallahu wallahu alam eh, eh, insha Allah mu dinnan mu ne mu'mine insha Allah ce insha Allah mutum bai cewa bai cewa mu'mini ne sai ya ce insha Allah wannan kaida ne saboda wasu sun sun ce mu'min ne muke Allah ce ku dakata qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna musulmi ne bai halatta ce ni musulmi nake insha Allah bai halatta sai ka ce ni musulmi nake

eh ana wanda ake biyan farilla umuman yana iya yin nafila kafin ya biya farilla ba laifi bane ana biyan ka azumi goma sai ka yi wani azumi ya kasance baka same su ba ga arfa ya zo sai ka yi azumin arfa sai ka yi azumin ashura sai ka yi irin wa'annan azumman yana halatta ka yi kafin ka biya za ka yi ana biyar ka sallar farilla kana iya ta nafila kuma kana nan kana biya amma ka yi kusuri ka tawaye wajen biya da sunan cewa ka yi nafila ana biyar ka bashi kana iya sadaka wallahu alam eh ya kamata mutum ya tasbi. duk su juda ne mata tasbi. wallahu a'lam idan mutum ya sa farka ya zo sallah sannan ba. bayan liman ya tsaka ne sallah sai na tashi da kawar ta daya tare da karanta fatiha da sura mai na zauna ne ya sai ya tashi da tsara kawar ta daya tare da karatun fatiha na zauna ne ya na hanjin ya yi fatiha ko tahiya ya eh, yi tahiya hmm. ya yi daidai malam ko kuma duka kata a yi da na rasa mai yanzu kawo karatu fatiha an samai duk na gane wasu lokaci an samai an samai eh, <laughs> yanzu cewa yadda ya yi kawai ka ce mai ya yi ko bai yi ba yadda ya yi ne eh, yadda ya yi shi ne ya yi raka a biyun na ƙarfi da ɗauki na faɗan da ya yi kamar su ne na ba don haka na sai kawai kawai eh, na karshe ta ukun ta karshe ke eh. ta ukun ta karshe eh, za ka da ya yi yayi yayi yayi masha Allah <laughs> kawai rika ma ce idan suna nan ba da an sanin wayannan tambayoyi domin mun shaye su da su mun yi su a littafi rubuce mun yi su da su a cikin bulugul marab mun yi su da su a cikin sahih muslim mun yi su da su a cikin littafai da yawa so da kadan kadan haka su ma wutar za su za su iya watan sai ka bashi da sauki ka ce mai tashi tare kuma wasu su sun fara iyawa sosai muna gani masha Allah tabarakallah assalamu alaikum Allah ya saba ma imani wata mata ce wadda ta kasance ba ta son abokin zamanta da taimaka mata wato lokacin girke-girke shi mana ya halatta mana <laughs> kawai ta taimaka mata na ta yi daɗi ya yi komi a ce ita ta iya ita iya kawai ya halatta ta gada ba ta taimaka mata a bikin gaban ta ce kishiya ta take rihi ko ai ba bai son kishiya ta ta yi shirya ta kama mata in ta gada ma ta taimaka ta kama mata safiya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu na cikin rashin lafiya rasuwa mata ne suke wai suna jinya ta tace ce wallahi inni wajidtu anna alladhi bika bi wallahi manzo Allah na so a ce wannan rashin lafiyar garai yake sai suka hasala suka riga hararta ga ta iya baki za ta anshi miji sai annabi ya ce wallahi inna la sadika wallahi da gaske take wata Allah ya tsare da gaske yake me yasa rika muku wannan suke shoyi na ba ba su ita iya magana nana Aisha annabi na dakin ta zaune yana cikin dakin ta sai aka yi bako babu abinci sai aka kawo abinci da wani wuri ana kwankwasawa da take ɗaya daga cikin masu mai tana diba ta ga abinci ne ta fashe kwano <laughs> ta fashe abinci ya fashe kwano ya fashe gaba daya irin kishi don me za ka ɗaki kishi a tari babu babu babu abinci ɗaki na annabi ya hito sai ta ji tsoro yanzu abinci ya kusan mutum zai aiki sai da na sanin da ta kama sai ce ya aisha to ta'amun bi ta'amin wa ina'in bi ina'in ya shi abincin mutane sai ke biya shi kwanon mutane ma sai ke biya shi annabi sai sai yana kwashewa yana cewa garat ummukum uwakku tayi tayi kishi uwakku ce ko ba ce mu ce gaba dai ko annabiyyu aula bil min anfusihim wa azwajuhu daka ce ta rubuto kishi ta ba ta kama mata aiki wannan fatawa ta kai ma mijin su shi zai ansa <laughs> Allah ya lafiya da kula mai ya eh malamai sun yi fatawa yana halatta mai asma yi amfani da inhaler ba ta kare azumi bin ba za yi fatawa da hakan lajinar da'ima ta yi fatawa da haka wallahu ta'ala alam ban sani ba wallahu alam <laughs> wani wanzami ke wani labari ya ce wani yana zane na haske kawai wani gaya ya zo yadda shi ke ce bai da Allah ya bai sauko shi sauko yana so ya cike shi kuma wani gaya yana can sanko ya kaso ya yi kawai yana gani ya burge shi wallahi alam ba sani ba kawai yana halatta ya sha ya fito ba sani ba kuma akwai shi rubuce akwai hukuncin akwai littafin da aka rubuta yana da wannan hukuncin namanci hukuncin na taba karanta shi namanci da haka ba zai yi ba da fita ba wallahi alam zira'atu sha'ar ake ce mai irin zikirori ne ake bayan sallar asuba da kuma ta yamma kamar yadda ka samu hisnul muslim zai gaya maka su duka suna da yawa yanzu ita jero maka aftar da ake nasaba da masa suna da yawa kwarai da gaske amma dai ka koma a hisnul muslim insha Allah zaka same su duka akwai istighsaidul istighfar ana yi so daya akwai qul huwallahu uku falaki uku nasi uku akwai a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq akwai allahumma inni asbatu ushiduka so hudu wanda yake akwai sabanin malamai game da ingancin shi akwai ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu ah, subhanaka a ah, wanda kace so hudu ake ci so hudu ake wani ne ba shi ba shi so hudu ake ah, wanda wanda ce maka kace so hudu ake ci so kuma kala salasa maratin man kala arba kalimatin salasa maratin subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsi wa jina tashi wannan azkar suna da yan kuma sai muslim zaka samu duka insha Allah. Nan ba da irin ne ya kamata a ce mutum yana yi a kowane lokaci. wayannan ambaton Allah kowanne iri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wannan tambaye su har kuma yan gida aje mana su sai gobe wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum